labaran ƙasa da na ƙetare. Tuna cikin labaran za ku ji cewa rundunar sandan kano ta yaba wa gwamna abba bisa tallafin motocin inda takwas an kama wasu mutane uku da ake zargi da satar babura da barnar kayayyaki a nan waɗanda ake tuhuma tare da yahaya bello sun sami bari akan zargin fatakallar naira biliyan ɗari da goma daga kuwa za ku ji cewa an dakatar da bikin zaman lafiya na jamhuriyar congo saboda dalilai na tsaro Mun sarari Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa labaran kasa da na ketare yau dai muna alhamis biyu ga watan Jumada Ula shekara ta 1446 bayan hijiran fiyen halitta daidai kenan da 14 ga watan Nuwamba shekarar 2024 miladiya. sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. rundunar sandan jihar kano ta yaba da goyon bayan da gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya bayar kan tallafin motocin sintiri guda 78 ga rundunar kakakin rundunar sandan jihar sp abdullahi haruna kiyawa shine ya bayyana haka a yau yayin da yake holin wasu mutane 82 da aka kama da aikata laifuka da suka hada da fashi da makami barkuwa da mutane dilolin miyakun kwayoyi 'yan daba da sauransu ga manema labarai a kwatar 'yan sanda da abin fayi a nan kano kiyawa ya bayyana cewa motocin da gwamna ya bayar ga rundunar za su kara inganta karfin aiki da lokacin amsa umarni ta yadda za a kyautata wa al'ummar jihar kano domin aiwatar da tsaro mutanen ni kuwa wakilin mu Bashir Faruk Birnin ya ya rawaito cewa mutane 60 daga cikin 82 da ake zargi an gurfanar da su a gaban kotu yayin da 22 da ake ci gaba da gudanar da bincike a kansu. a wani labarin kuwa hukumar tsaro ta civil defense ta jihar kano ta samu nasarar kama wasu mutane guda uku da ke yanke wayar jikin na'urar da ke samar da wutar lantarki transformer cikin wata sanarwa da hukumar ta bakin kakakinta sc ibrahim idris abdullahi ya ce yanzu haka waɗanda aka kama suna ci gaba da fuskantar bincike kuma da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kuliya ya bayyana sunayen waɗanda ake zargin da lawal ahmad daga unguwa uku da ahmad yusuf daga unguwar kawo da kuma wato mujahid kabiru daga kofar waika a karamar hukumar gwale abdullahi ya bayyana cewa tun daga lokacin ne rundunar ta fara gudanar da bincike kan lamarin domin ci gaba da kama wasu mutane masu alaka da irin waɗannan laifuka. to haka zalika rundunar ta kuma kama wasu mutane uku da ake zargi da satar babur a nan jihar kano biyu daga cikin waɗanda ake zargin abdulrazzaq umar mai shekaru talatin mazaunin sharaɗa ja'in da aminu shehu muhammad mai shekaru arba'in da biyu daga jan bulu a karamar hukumar kwale suna cikin ƙungiyar da ta ƙware wajen satar babur a ƙwaryar kano abdullahi ya ce da ake zargin ne a titin unity a lokacin da suke ƙoƙarin buɗe wani babur da aka ajiye a wani rukunin shaguna ya kara da cewa an kuma wato barayin babur din guda uku akwai musa ibrahim mai shekaru talatin a kunnar ke karamar hukumar garin malam kazalika mutane shida da ake zargi da aikata laifuka a yanzu haka suna hannun hukumar bincike yayin da za a gurfanar da su gaban kotu bayan kammala taron kuwa hukumar da ke yaki da masu yawa tattalin arzikin kasa zagon kasa fcc ta buƙaci da a bage shari'ar da ake yi wa tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello cewa har yanzu wa'adin kwanaki talatin na sammacin da aka yi a baya hukumar ta bayan da belin abokan tuhumarsa umar oricha da abdulsalam hudu tare da neman kotu da ta kara lokacin bayyana ya haya bello a zaman da aka gudanar bisa jagorancin mai shari'a maryam anini a ta babbar kotun tarayya da ke abuja a yau lauyan hukumar fcc jami'a goro ya bayyana cewa har yanzu wa'adin umarnin kotu daga ranar uku ga watan oktoba bai kare ba ba zai kuma yi kyau a ci gaba da shari'a ba yayin da kwanaki talatin ke ci gaba da karewa bayan sauraron dukkanin lauyoyin alkalin ya amince da bukatar efcc da ta gabatar na dage shari'ar kuma an tsar da ranar 27 ga watan nuwamba domin ya gurfanar da shi tonin kuwa babbar kotun lagos da ke zamanta a ikeja ta sanya ranar 23 ga watan janairun 2025 na sabuwar shekara domin sauraron karar batanci da ɗan rajin kare haƙƙin dan adam femi falana da ɗansa falarin wanda aka fi sani da fals suka shigar akan wani mai fafutuka a shafukan sada zumunta vincent wasse wanda aka fi sani da very dark man a lokacin da aka kira shirya a yau lauyan falana da fals bars ya ce dawo kotun dalilansu na falana da shigar da wannan kara bane ya kuma ce an gabatar da bukatar ne a ranar 25 ga watan oktoba gargashin mai shari'a matis da hodo a martanin da ya mayar lauyan bldm wato gary darkman ya ce babu wani sahihi rubutaccen sammaci a gaban kotu sai dai mai shari'a dawud ya yi fatali da bukatar bayan da lauyan wanda ke da'awar ya ki amincewa sannan ya ɗage ci gaba da sauraron wannan ƙara har zuwa janairun 2025 ta wani labarin kuwa kamfanin yin fetur na kasa na pc limited ya ce ya kai wa matakin haƙo ganga miliyan ɗaya da ɗigo takwas na ɗanyen mai a kowace rana kamfanin mamallakin gwamnati ya bayyana haka ne da yammacin yau inda ya kara da cewa zai kai ga samun ganga miliyan biyu a kowace rana da shugaba bola ahmad tinubu ambata kafin watan disamba na 2024 kamfanin ya kuma bayyana cewa a yanzu haka yana samar da iskar gas mai yawan cubic miliyan bakwai ta duba kuɗi domin shirin hukumar dai ta PC ta nunar da cewa nasarar ta yi daidai da kasafin kuɗin gwamnati na nuna kwazo gwamna mamba paul na jihar edo ya ba da umarnin mayar da ma'aikatar kula da tituna da gadoji zuwa ƙarƙashin ma'aikatar ayyuka ta jiha a cikin wata sanarwa da ya fitar yau ta hannun babban sakataren labaran safirin tutuwa gwamnan ya ce babu buƙatar ci gaba da wanzuwar ma'aikata yayin da babu wata shaida da ke nuna muhimmancin ta tun lokacin da gwamnan tsohon gwamnan jihar Gobe Obaseki ta kirkiro ta ya kara da cewa tun da dai babu wasu ingantattun hanyoyi da gadoji da gwamnati Obaseki ta samar a saboda haka bai dace a ci gaba da barin ma'aikata ba kazalika gwamnan ya umarci hukumomin gwamnati da abin ya shafa da su aiwatar da sabon tsari a nan take. To labarin kuwa kwatar tsaro ta tabbatar da cewa an tura sojoji masu yawan gaske gabanin zaben gwamnan jihar Ondo. Rahotanni na bayyana cewa an aiki da sojojin ne domin tallafa rundunar 'yan sandan kasar nan da kuma tabbatar da an gurfanar da zaɓe kwanciyar hankali a jihar. A wata sanarwa da ya fitar a yammacin yau daraktan yaɗa labarai na rundunar jarabu Buba Edward. ya ce kasancewar sojojin za su tabbatar da cewa masu kada ƙuri'a za su yi amfani da ikonsu ba tare da tsangwama ba buba ya kuma kara da cewa wasu hare-hare da aka gudanar a sassan arewacin ƙasar nan ya yi sanadiyar mutuwar 'yan ta'adda guda 88 tare da kama mutane 228 da ake zargi tsohon mataimakin shugaban ƙasa a ciko abubakar ya mayar da martani ga yesu wike ministan babban birnin dangane da kalaman da ya kan tikitin takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a kakar shekarar 2027 arewa rediyo ta ruwaito cewa a baya wike ya bayyana yadda ba za a bari a ciku ya samu tikitin takarar shugaban kasa ba a karkashin jam'iyyar pdp a shekarar 2027 ministan ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai a abuja a ranar laraba inda ya ce a ciku na neman sake samun wata dama amma ba zai samu ba yana mai tambayar cewa ta yaya za mu dogara ga mutum ta a martanin da ya mayar da yammacin yau a teku ta hannun hadiminsa akan sadarwa frank sha ya tunatar da wike yadda ya koma ko kuma ya koya masa darasi a lokacin Atiku ya kara da cewa wike yana da iko da ya baiwa kansa tikitin takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP. To kuwa gawar babban hafsin sojin ƙananan jirgin saman najeriya dauke da gawar marigayi hafsan soji ya sauka a bangaren saukar misalin karfe 12 da kuta na ranar yau bayan isa filin jirgin na abuja hanyar wa gawar faretin karamawa a gaban manyan sojojin najeriya a ranar juma'a ne da za a binne gawar babban hafsan sojin a makabartar sojoji ta ƙasa da ke abuja bayan an yi mata ban kwana a cibiyar kiristoci ta ƙasa ma'aikatar lafiya ta jihar oyo ta rufe asibitoci guda biyu a garamar hukumar sake ta yamma sakamakon barkewar cutar zazzabin lasa hakan da ya biyo bayan tabbatar da mutuwar mutane hudu da kungiyar bayar da agajin gaggawa daga ma'aikatar lafiya da ta ziyarci yankin da lamarin ya shafi a sake biyo bayan kiraye-kirayen da mazauna yankin suka yi kan abin da suka kira na ban mamaki waɗanda suka mutu sun hada da maza uku da mace ɗaya mai shekaru 32 da ke shirin aurenta a wata sanarwa da kwamishinan yada labarai da wayar da kan jama'a da ta wailade ya sanya wa hannu a yau kwamishinan lafiya na jihar dr aliyu sai mu ajiwatu ya bai wa tawagar gaggawa ta jihar oyo umarni da suka ɗauki ga karamar hukumar saki biyo bayan kiraye-kirayen da aka samu daga karamar hukumar ta yamma da aka samu bullar cutar wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. fatan za a yi mana afuwa idan muka dawo nan kanin dabo kuwa gwamnatin jihar kano ta bayyana rashin jin daɗin ta akan yadda wasu ma'aikatan lafiya a jihar ke satar magunguna da kayayyakin da aka tanada kyauta a cikin asibitocinta da ke da nufin zagon ƙasa ga manufar kula da mata masu haihuwar kyauta kwamishinan lafiya na jihar kano dr abubakar labaran yusuf wanda ya bayyana haka a yau ya ce matakin babban zagon ƙasa ne ga ƙudurin gwamnatin jiha na magance mace-macen mata da ƙananan yara dr labaran wanda ya jawabi a wajen taron yi ɗaya akan harkokin kiwon lafiyar mata wanda cibiyar sadarwa ta zamantakewar al'umma ta shirya a nan jihar kano ya ce gwamnati ta ɗauki matakan magance wannan matsala da yake jawabi a wajen taron dr labaran ya koka da yadda mata ke ci gaba da fama da matsalar zubar da jini wato gudu da daɗi amma ƙarshen sa na dama ne a hausa kenan misali waje da muke jan hankali mutane su guji gudun wuce sa'a da kuma overloading da kuma tafiyar dare su wannan na'ura ta takaita gudu dama kamar yadda ka sani doka ce ta ƙasa muna muna ta kokari muna tabbatar da wannan dokar amma duk da haka muna samun cikas na direbobi ba sa zuwa saka wannan na'urar da shi ma da yake nasa jawabin farfesa babu mai yaki musa wanda ya gabatar da mukala akan sabbin hanyoyin kiwon lafiyar mata masu juna biyu da haihuwa ya bayyana rashin jin daɗin sa da kashi saba'in cikin ɗari na haihuwa a kano ke faruwa a gida tonin kuwa al'ummar kano na zaman ɗarɗar a daidai lokacin da hunturu ke shigowa inda jama'a da dama ke kokawa da tsadar kayan rigunan sanyi da sauran tufafi wakiliyar mijin godasin a lokacin da take zantawa da masu mazauna kano da dama sun nuna rashin jin daɗinsu da tsadar kayayyaki a kasuwar kofar wambai inda suka koka da yadda farashin ke kawo cikas a nasu bangaren masu sai da kayan sanyi sun danganta tsadar farashin ga kalubalen tattalin arziki su kuma bayyana cewa farashin dala na shafar komai da komai ziyarar da ta kai kasuwar ta nuna cewa ana siyar da rigunan sanyi tsakanin naira dubu hudu zuwa naira dubu takwas maimakon naira dubu ɗaya da ɗari biyar zuwa naira dubu biyu wannan tashin farashi ya sa mazauna kano da dama ke kokawa zuwa yanayin wannan sanyi tukuna da dai ku sha'afa labaran na zuwa ku ne kai tsaye daga nan mita 93.1 kuma kuna da damar da za ku bayyana ra'ayin kokan labaran da muke kawo muku da shafukanmu na sada zumunta facebook da kuma whatsapp to madalla yanzu kuwa labaran zai dora daga baki tare kuwa farawa daga nahiyar afirka an dakatar da gudanar da wani bikin al'ada na duniya wanda ke da manufar karfafa samar da zaman lafiya a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo saboda dalilai na tsaro kamar yadda masu shirya taron suka bayyana a yau bikin da ya mai takin amani wanda ke jan hankalin mawakan ƙasa da ƙasa da na congo wanda sunansa ke nufin samar da zaman lafiya ana gudanar da shi ne shekara-shekara wanda kuma shi ne karo na goma da aka shirya gabatar da shi a birnin goma daga yau zuwa lahadi kafin sanar da ɗage taron masu shirya wannan biki dai sun ce ba za a gabatar da bikin kaɗe-kaɗe da rairaye ba wanda yake jawo dubban wato batar jama'a saboda babu izini sakamakon dalilai na tsaro masu shirya taron da sun ce bikin ya kasance na bunƙasa tattalin arziki ga ƙasa kuma yana taimakawa wajen ƙarfafa zamantakewa da kuma magance matsalolin tsaro da ake fuskanta a ƙasar. to sauran sassan duniya kuwa na da donald trump ya yi wa ɗan majalisar dokokin ƙasar matt a matsayin babban lauyansa ya zama tamkar wata almara a cikin dukkan naɗe-naɗen da shugaban ƙasar mai jiran gado ya yi a ƙunshin sabuwar gwamnatinsa ya zuwa yanzu wannan shine wanda ya fi saukin fuskantar cece kuce wanda kuma ya nuna ƙararra cewa trump ya yi niyyar yin sauye-sauye a lokacin da ya koma kan mulki. da ci gaba da tada jijiyoyin wuya a safiyar rana alhamis yayin da aka mayar da hankali kan takaddamar da ke kunno kai a majalisar dattawa kan wannan naɗi nasa trump dai na haɗa tawagarsa ne kafin ya fara wa'adinsa a watan janairun 2025 haka zalika zaben da ya yi mafete a matsayin sakataren harkokin tsaron amurka da kuma tsohuwar 'yar majalisar dokokin jam'iyyar democrat gabar a matsayin jami'ar leƙin asiri su ma sun tayar da ƙura kuma sai bayanin harkokin kasuwanci tofilin na kasuwanci kuwa kamfanin man fetur na kasanin pc limited ya ce ya kai wa matakin haƙo ganga miliyan ɗaya da dubu takwas na ɗanyen mai a kowace rana kamfanin man da ya mamallakin gwamnati ya bayyana haka ne da yammacin yau inda ya kara da cewa zai kai ga samun ganga miliyan biyu a kowace rana da shugaban kasa bola ahmad tinubu ya ambata kafin watan disamba na shekarar 2024 kamfanin ya kuma bayyana cewa a yanzu haka yana samar da iskar gas mai yawan cubic miliyan ɗaya ko kuma miliyan bakwai da ɗigo hudu domin shirin keke hukumar dai ta npc ta nunar da cewa nasarar ta yi daidai da kasafin kuɗin gwamnati na nuna kwazo a wannan karo tonin kuwa shugaba bola ahmed tinubu ya sa yau kamfanin seplat energy samun hannun jari a mobil nigeria kamfanin seplat energy ya sanar da haka ne a cikin wata sanarwa da aka gani a yau inda ya bayyana ƙudurinsa na haɗa kai da dukkanin ɓangarorin da abin ya shafa domin da ya kammala ciniki kamfanin ya kuma miƙa godiyarsa haka shugaba bola ahmad tinubu bisa amincewarsa da goyon bayan siyan sanarwar ta nunar da cewa amincewar tinubu ta fito ne ta hannun hukumar kula da man fetur ta najeriya sablade ya yi bayanin cewa za a ba da ƙarin bayani game da karɓar hannun jarin mobil a bainar jama'a daidai da ka'idojin da suka kamata bayan kammala tsarin ciniki. kan saurari labarin wasanni. tun fagen na wasanni kuwa hukumar shirya gasar rufa ta nada wani kwararren mai bincike da zai bincike alkalin wasan gasar premier david cord bayan wani faifan bidiyo da aka fitar wanda aka ga yana shakar wata farar hoda a gasar yiwu ta shekarar 2024 hakan dai na zuwa ne bayan kungiyar alkalin wasan ingila ta ce tana daukar sabbin matakai na yin bincike akan wannan zargi. Ƙungiyar alƙalan wasan ta da ta dakatar da alkalin wasan ne mai shekaru 42 a duniya a ranar Litinin bayan da aka yada wasu faifan bidiyo da shafukan sada zumunta da ke nuna shi yana furta kalaman batanci ga tsohon kocin Liverpool jack Club. A ne dai wani faifan bidiyo ya bayyana a shafin sada zumunta.